اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه kabata duba na wa basarta rizka na wa zaharta amna na wa jamaata furkata na wa santa ma'afata na wa min kulli ma sa'annaka rabbana adaita na wa laka alhamdu ala zalika hamdan kathira laka alhamdu da kulli na'amati ana amta biya alaina fi qadima aw hadithin aw sirran aw alaniyatin aw khasatin aw amatin أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد bada rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqam allahumma ashfina min kulli da'in wa saqam اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا همومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا أسمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا خيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاح إلا أمتنا على قضائها بيسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وآت وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da wannan tafsiri namu da muka fatar mun kawo ƙarshen tafsirin mana wannan watan ramadan a yau wato ranar lahadi 25 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 mun roƙe ka allah ka kai mu watan ramadan kuma ka kawo mu watan ramadan yau ga mu ƙarshen watan ramadan ka taimaka mana allah wadda ka gwada mana mana ƙarshen watan da Allah ka gwada mana ƙarshen damuwar da muke da ita kowace iri kuma ka gwada mana haɗuwar mu cikin aljanna in kiyama ta yi ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka sosaya mana ka ƙara faranta mana rayuwar mu bayan ka musulmi yara da manya maza da mata Allah ka shirya su ka aza su ga hanya kuma ka gafarta musu dukkan bunubbansu bayan ka masu mulki kuma waɗanda abisa da waɗanga da aka zaɓa Allah Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya musu jagora ka ba su mataimaka da mashawarta na kware Allah ka taimaka da mu da su ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi dukkan damuwa da muke da ita Allah kai muna maganinta do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu da asma'ikal husna Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da bayan ka musulmi yare da manya maza da mata ka tausaya mana dukan alheri Allah ka ba mu shi dukan shiri Allah ka kare mu muna nan wato suratul anfali aya ta 42 za mu tashi insha Allah idza antum bil udwati dunya lokacin da yawmal furqani wato iz badalu idan antu lokacin da kun ka kasance ka inuna bil udwatud dunya kun kasance wani wuri udwatud dunya wani abin da na udwa wanda a kusa wanda a kusa mina madina daga garin madina hiya bi dhammi al aini wa kasra idwa ko udwa janibul wadi gehen wani rahi wakala abu amur abu amur ya ce ya an ce al'uduwa fi al-makanu al-murtafi durin da adda tudu ana ce mai al'uduwa wahun bil udwatu quswa su kuma kahire suna udwa wato wani tudu mai nisa al-bu'da min hawan da an nisa ga wurin da kuke warrakabu ayiri kuma na bi makanin asfala minkum ayirin kuma yana ga wani wuri wanda yake can kasa kasa da ku na mayali albahara can kusa da gulbi wato as-sahil walau tawa'attum antum wan inda da ku da jama'an nan kun yi alƙawari laikata daga yaƙi laktalabtun da kun yi saɓani da kun yi sabani bil alƙawari inda kun yi shi walakin jama'a kun bi gairi mi'adin sai dai Allah ya tara ku babu alkawari da ya kadi Allahu amran kana mafa'ula don Allah ya aikata al'amari wanda ya kasance abin aikatawa fi ilmihi ga sani ne Allah ya yi wannan subhanahu wa ta'ala don ya tabbatar da al'amarin da ya hukunta wanda yake sananne a wuri ne wa huwa nasarar islamu Allah subhanahu wa ta'ala wato hukuncin a wuri ne shine nasarar islam taimakon musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ya baiwa musulmi nasara wa mahaƙin kuhuri da kuma wa kafirci fa'ala zalika Allah ya yi wannan kahirai sun zo don su karbi shugabanci ko kaka ko kaka ga annabi kuma shi su da shi da jama'a ta yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi nasara kuma ya samu ɗaukaka wadda wannan ɗaukaka tun da aka fara musulunci ba a samu ɗaukaka irin ta ba tun daga harko har wannan rana Allah ya yi wannan da ya halika man halaka don wanda duk zai halaka shi halaka an bayyana tun bisa ga dalilai wato hujja A yi ba da hujjatin bahiratin bayan hujja bayyanan na qamat alaihi wadda ta tsayu gare shi Allah ya ba musulmi nasara don wanda ka yarda shi yarda wanda bai yarda kuma ya soka ya halaka shi ya halaka kai ne shi dai Allah ya taimaki musulmi domin yana da alkawari na taimakon musulmi inna lana surrasulana na amanu yayi alkawari zai taimaki manzanni ne da waɗanda suka yi imani wa inna jundana lahumul galibun kuma ya ce lalle rundunoni ne su za su yi abin nan su ne masu nasara wato mabiya addini ne kuma ya ce ka da la agalibanna ana rusuli duka waɗannan ayoyi ne da Allah ya yi alkawari zai taimaki musulmi don haka ko mutum ya taimaka ko ba zai taimaka ba in dai musulmi sun ka haɗa kansu ko su dubu na sun ka haɗa kansu allah na iya ba su nasara a kan miliyoyi tunda alkawari na yi shi allah subhanahu wata'ala kuma la ya mai adi ba ya saba alkawari ne wai ya nasarar mumini shine ba mummuni nasara ma killace duk da suke yan kaɗan alaje shi akan alaje shi kafiri ya ba su nasara akan sojoji masu yawa a wani ya mutu man ya mutu an bayyana ko kuma don mai mutuwa ya mutu bisa ga hujjar aha wanda ya gani wa ibratan abin nan ayanha da kuma abin lura wanda ya gani bayyane wa qaman alaihi hujja hujja ta tsaye gare shi bayyana ta tsaye gare shi wa ya haya man hayya kuma shi rayu wanda zai rayu ayyu'minu ma hayya an ta mai rayuwa kuma ya rayu bisa ga hujja na wa inna allaha la sami'un alim lalle lalle Allah mai jina kuma Allah masani ne ya Allah ya sami'u ya alim muna roƙonka Allah ka kara mana imani ka ƙara mana lahiya ya Allah ya sami'u ya alim muna roƙonka Allah ka ƙara mu musulmi nasara duk matsaloli ko waɗanne iri Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara kuma jama'a musulmi ko ina suke Allah ka rinjaya da su akan jama'a kahirai da jama'a munafukai Allah ka rinjaya da jama'a musulmi ya Allah ya sami'u ya alim iz yurikahum eh, yurikum sai Allah ya gwada mai kahirai 'yan kaɗan kuma suna da yawa saboda yan Allah na so ya taimake ka mutumin da ka gani ya yi kakari sai Allah ya nuna maka kahi ci kari to kaga ba za ka ji tsoro ne ba amma duk an ka nuna maka ya yi kakari sai ka yi ta jin tsoro to sai Allah ya gwada ma annabi kahirai 'yan tsina na ba da yawa shina yace ya ce iri ka lokacin da Allah ka gwada maka kahirai fi mana maka cikin kwanan ka aino maka kalilan suna yan kaɗan fa aka bar ta biya a sahabaka sai ka zo ka ba abokan ka labari cewa kahiran nan wa yan kaɗan nana fa surru sai sun kai farin ciki kwarai Allah ya ce to wannan bushara ce walau arakahum katiran inda ya gwada maka su da yawan nan nasu lafashin to wallahi da kun ji tsoro jabintum wala tanaza'atun fil amri kuma wallahi da kun jayayya kun yi sabani ga al'amari amrul qital walakin Allah sallama sai dai Allah ya tsare ku kallama ku mina fashil ya tsare ku daga karyewa wata nazu'i da jayayya innahu shi Allah alimun bi zati sudu Allah masani na da duk abubuwan da ke cikin kirara da ma kulu. saboda haka duk abin da mutane ka yi su yi kokari su yi amma Allah ya san abin da duk a cikin zukata Allah ya sani ya Allah ya alimun bi zati sudu ka taimaka mana Allah ka tsarkake zukatanmu Allah ka tsarkake zukatanmu kuma Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace متئن يا الله يا عليم بذات الصدور وإذ يريكموه gwada muku kahirai ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai izin aitum lokacin da kun ka haɗu izin taƙaito lokacin da kun ka haɗu ka ambata lokacin da Allah ke gwada muku su izin taƙaito lokacin da kun ka haɗu wato haɗuwar da aka yi tsakanin muminai da wa'anda aka kahirai Allah na gwada muku su biya a yi kun kalilan ga idon ku kuna ganin su 'yan kaɗan na wa saba'ina kuna ganin su a wasu saba'in awa ko kuma kama ɗari ɗaya wahun alfin alhali su dubu ɗaya ne kuna ganin su kama ɗari ɗaya alhali su dubu ɗaya ne kun ga allah da hikima ce ya hana muku ganin su da yawa don inda ya bari kun gane su da yawa da za ku ji tsoro sai ya mai muku su kamar ɗari ɗaya kuma su dubu ɗaya ne Abin da ya saye muku wannan lituqaddimu alaihim don ku gabato zuwa wurin su wa yuqallilukum kuma yana karanta ku bi a yanayin ga idonsu su abin na liya yuqaddimu su ma don su gabato ku kuna ganin su yan kino su suna ganin ku yan kino Allah ya yi wannan saboda hikima ce son ya kai kure na yawan su kakku ji tsoron su ko su rena yawan ku kasu ji tsoron ku don ku haɗu sosai abin da Allah ka so ya zartar sai abin nan ya tabbata wanda Allah ka so ya zartar su da hannu ta'ala wala ya jau ba za su dawo an talikun daga yakin ku ba wa ƙalilu, kana ƙabla al hamil harbi wannan karantawa ya kasance kamin yaƙi ya haɗu ta hama sadda yaƙi ya haɗu a rahun iyahun misalihim sai Allah ya gwada musu kahire sun lunka su biyu wato sai Allah ya gwada musu misalai alkuhuri wato sun lunka kahire biyu le ilka'ir ru'ubi fi ulubihim don an kada tsoro cikin zukatan kahire sun kaga kaman musulmi sun lunka su biyu wato Allah ya sa musu tsoro mina na daga mu'minai kama fi surati ali imran Allah ya yi wannan da ya ƙadi Allahu amran don Allah ya hukunta al'amari kana mafa'ulan wanda ya kasance abin aikatawa wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah al'amura take dawowa ai wa yusayyirha abin nan fa ah, yusayyirha wa yudabbiruha Allah ya kasantar da al'amura kuma ya tsara ta wala yamliku siwahu tasrifan laha wani wanda ba Allah ba bai iya mallaka sarrafa ta wala tadbiran ko kuma tsara ta to ya Allah ya man ilaihi turja'ul umur roƙonka muke Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kariya daga duk wani abin da muka tsoro duk wani bawanka wanda baya da lahiya musulmi Allah ka bashi lahiya musamman wanda yake cikin wannan taro namu baya da laya Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya ka samu yi karshe mai kyawu ka sa aljanna makomanmu, mu ya ayyuhal ladina amanu duk abin da za ku yi an ce idza kun fi shay'in fa kun fihi idan za ka zamo cikin abu ka shigo to ka zama ciki gabanka da bayan saman samanka da ƙasarka damarka da hauninka ka tsaya bakin rai kakkai minahici duk abin da za ka yi ka zama ciki ne tsamo-tsamo saboda haka idan kun san ba ku iya jayayya da kahire ku hito ko ga kowace matsala in kun san ba ku iya jayayya da kahire ku hito kahire wa ƙarya gare su kuma minahicci gare su kuma yaudara gare su saboda haka in kun san ba ku iyawa kar ku gwada jayayya tare da su idan ko kun san kuna iyawa to ku tsaya ga kowace matsala ce kun ka fito tsakaninku da kayere in dai kun hito to ku yi tsaye bakin ranku da ku da ɗiyanku da matayenku da duk wanda ka jin magana ku duk wanda kuka san yana kishin musulunci ku kira shi wanda bai kishin musulunci ya koma ya ɓaci musulmi ya cancanta ya ɓace su don ba musulmi na ba inda musulmi na bai ɓace musulmi to ya ayyu hallabi na amanu ya ku wa'anda suka yi imani da laqitum fi'ata in kun ka gami da jama'a ai jama'atan kafiratan jama'a kahire kun ka da su wajen abin nan jidali ko wajen yaƙi. to fasbutu liqitalin ku tabbata ga yaƙin. ko yakin makami ko yakin biro ko yakin kuri'a in dai kun ka hito to fasbut wuli kitalin ku tabbata ku daga kuma ku tsaya bakin rau su wayannan da kuke gani suna da awan malanci kuma suna suka musulmi ɗaya suka suka yabon kahire suka yi ƴan uwan kahire na duk wanda a ɗan uwan musulmi sai ya yabi musulmi kuma sai ya goyi ba ne kuma sai ya bashi gudunmawa wanda duk kaji yana sukan musulunci yana tattakan musulunci ba musulmi na ba lalura ce ta kawo shi cikin musulmi amma ba shi ba ne saboda haka fasbutu ku tabbata wala ta ne kakku ji tsoro ku wace kuma kun san abin da za ku yi wa tsoron haka kasiran ku yi ta zikirin allah da yawa in matsala ta haɗa ku da kahirai kun ka hito ku yi ta zikirin allah ba shi kayayyo babu abin da ka wace shi sai zikirin Allah duk inda kuka ga kahirewa da kuke ganin su matsawa ne na gaske yadda kuka san musulmi na kware na rika Allah komai dame shi ya Allah komai dame ya Allah su ko komai dame su ya gunki komai dame su ya gunki saboda haka ku yi musu zikirin Allah su ji tsoro ku daga sautin ku da zikirin Allah su ji tsoro su wace hankalin ku ya kwanta don zikirin Allah shi ka wace makiyan Allah kowa da sun ka taru zikirin Allah na wace akwai wani a lokacin da in kun samu littafin nan da ake ce ma in za ka faɗi faɗi gaskiya na kayan nan na ingila wanda ya yi rubuta a kan yakin basasan najeriya lokacin da na ga a cikin littafin na ga ana masa tambaya ya an ka yi kuna da makamai kuna da mabiya kuna da kaza kuna da arziki arewa ta kashe ku yace ba arewa ta ba aka ce mita ta sai hidda ta zuwa kun gane ta ga hannu na yan kundi da ta yayi haka da hannu yan kundi da hannu ne kun gane ta yace wagata ta kashe su zikirin Allah na kashe su ba wai to shi yasa abinda duk kun ga Allah ya ce ku yi to hina da alheri gare ku inda Allah ya ce ai shi to wadkurullaha kasiran ku yi ta zikirin Allah da yawa wadu'uhu bin nasari kuma ku roƙai nasara ku yi ta addu'a ku watsa mutane ko'ina. ina wa kana nabi sallallahu alaihi inda liqa'i al annabi sallallahu alaihi ya kasance yana cewa lokacin haɗuwa ce da maƙiya Allahumma munzilal kitab ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم وانا الدعاء Allah الله كينا ya Allah wanda ya saukar da littattafai daga sama ya Allah wanda ka gudanar da giragizai ka rusa kungiyoyin kahirai Allah ka rusa suka bamu nasara a kansu wannan addu'a ita ce annabi ke ta yana ta wannan addu'a yana ta bai bari ba sai da umar ya zo ya kama hannu yana ta yana haka sai da umar ya kama hannu ya ce ka sauki na rance da allah allah ya ashe ga addu'a sai ya je ya kwanta ya huta sai ya daga kai an gaji na dauka sai sai ya daga kai yace an gwada mai makwancin su su an gwada mai Allah zai kakkace sai ba da naka to ku dibi irin wannan komai kuka yi ina gaya muku ku yi aiki da hannuwan gana ku ku yi aiki da kafafun gana ku ku yi aiki da bakin gana ku zuciyarku ta dogara ga Allah zuciyarku ta dogara ga Allah amma gaɓobinku su yi aikin da an kace su yi kwance yi kace bai yi amma kaka dogara ga aikin nan naka zuciyarka jingina ta Allah to muddin za wannan za yi nasara din yaƙi yaƙin da manzo Allah ka da addu'a yake yi duk haduwar da ya da kahirai ya haɗu da kahirai tsakanin sau goma sha takwas zuwa ishirin da uku wanda ya tahi da kai ne dukansu ko ina an roito addu'o'i ne waɗanda ya kai kamin ya shiga yaƙi to ku yawaita addu'a da sauran zikirorin Allah la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo aika fuzul wa adi Allah wa Allah masu da'a ga Allah wa rasulahu da manzo ne gwargwadon wato wanda yake yiwa wala tanaza'u amma kafai jayayya tsakaninku waɗanda mutane da kuka gani suna jayayya suna haɗin haɗin kan musulmi bai da unhwani ba musulmin na ba zama ɗaya kawo su cikin musulmi babu wanda ka hadin haɗin kan musulmi bai da unhwani sai wanda ba musulmi ba don abin nan hadisi ya ce wal furqatu sharrun rabuwa sharrina wal furqatu sharrun rabuwa sharrina to duk wanda ka ji ya ce rabuwa alheri ta ba mutumin kirki ba ne, ba mutumin kware ne, kuma ku kau da kai gare shi ba mutumin kware ne, ku haɗa kan ku musulmi kuma muddin kuna iyawa kowa kafku bari ya shigo cikinku. saboda haka wa Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzonsa wala tanaza'u kada ku yi sabani tsakaninku jayayya ai wala taqtalibu fi ma bainakum kada ku sassaba ga abin da a ku fatar sharu sai ku kari ai tajbunu sai ku ji tsoro wata rabari hukun sai karhin ku ta tahiyarta ai kuwatukum wa daulatukum uwa ku karhin ku da daular ku bar rabuwa jama'a ku dibi najeriya ina ta mai da hankalinku ga najeriya an ka yi kokari an ka shigo cikin musulmi an ka kasa su kashi uku an ka bi ta hanyar kayare an ka ce su zama guda ga kayari na haya gidan ga ka tare da shi an ka ce kai ya zaɓe ka sun ka haɗa kansu wuri guda sun ka raba musulmi kashi uku abinda suka so musulmai na can na tsakanin tsakaninsu ko da aka lura sun wuce Allah da iko ne musulmi na farko ya zo ya wuce da tazara mai yawa musulmi na biyu ya wuce da tazara mai yawa wanda ba musulmi ba ya wuce da tazara ta kusa ga ƙarshe sannan wani mutum guda ya biyo ƙarshe wannan ya nuna ma duniya kahirai 'yan cina na najeriya ne kowa ya gani musulmin ga an ka kasa uku to ko musulmi na biyu ya yi kahiri jama'a duk da ko su duka na aha da wuri guda su duka ko guda da ita wani yanzu duk duniya ta gane kahirai ba su da yawa najeriya rigima ɗai ta suka yi duk duniya ta gane ba su da yawa duk kashin gada an kai mutum guda ɗaya sun kahi yawan jama'a cikin kashi ukun da sun kawo musulmi amma mutum biyu kowane guda yi su yawa duk daga aran da ake to in ni kuka zato inda haɗe ake kai jama'a ku haɗa kan kuri guda ku haɗa kan kuri guda kuma ku sani wasu biyu ku yi hankali ko kuma jagorori wayanda abisa da wayanda an ka zaba da ku da jama'a ku wasu biyu ku yi hankali ku yi hankuri shugabanci ba daɗi gare shi ba shugabanci bai da daɗi da ku muka karatu irin wahalolin da umar ma irin rikicin da ka samu ne cikin sallah saboda shugabanci duk da ku muka yi karatu ba daɗewa ba kusan azumi saboda aka shugabanci bai da daɗi ku yi hankuri wasu wasbiru inna allaha ma as lalle Allah na tare da masu hankuri bin nasari kai ya hankuri Allah zai ba shi nasara wal auna kuma zai taimaka mai wala takunu kal kharaju wala ba nasara ga abin da ya kabida Allah ya bashi ko ya gode ma Allah ka a yi takama ka a yi alfahari ka a yi rali ka a yi takama ka a yi alfahari ka a yi rali Allah ya ce wala ta kuru kakku zamo 'yan takama da alfahari kallabi na kharaju min diyarihim kamar misalin waɗannan da sun ka hito daga gidajensu a lokacin da ƙuraishawa suka hito wa irahun don su kare walanyar walan ba da najatiha bayan ayyarinsu ta tsira ba su koma ba wa ahlu makka badaran sun don takama sun ka hito suna takama suna alfahari suna nuna kwajja da su sai sun gama da shi wada'a nasi suna wa mutane riya Hai su kalu lokacin da suka ce lanar ji'u ba mu komawa makka hatta na sharabar hamura taimun taimun shagiya wana harar jazura mun soke raƙummai wata da ribu alainar ƙiyanu bayi su yi kiɗa mana abin nan gangun masu yi mana waƙa jam'a ƙaina wahiyar al'amatul mamuluka boya almaguniya wadda an mai waƙa suka ce sai bayan su sun masu kiɗi sun masu waƙa bai badarin a can badar faye ta samu a bizalikan nasu mutane su ji labari a ji su an manya to kafu zama kama waɗanda 'yan takama sun yi nasara sai sun kai tun suna takama suna alfahari sai Allah ya waƙi su to kafu zama kamar su wa yasudduna an-nasa an sabilillah suna danne mutane daga hanyar Allah wallahu jama'a amaluna mahmuda Allah mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa to ku tambaye ta tana so kina so ki musulunta kina son ki musulunta abinda ake cewa musulunci mutum shi yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa shi shine manzon Allah wanda Allah ke aikowa da addini ke yarda da wannan ke ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ke zama musulma kuma ke zama yar uwan musulmi muna roƙo ga Allah ya kare mana imanin mu ya kare miki imanin ki wayanda suka zo da ita za su je da ita ta yi wanka ta yi sallah zuwar da la'asar idan tana iyawa ta kame bakinta daga cin abinci yanzu zuwa magariba akwai sunan da kika so ki sa makanki aisha kike so to ki aisha allah ya raya ki allah ya sa ma ki albarka kama wanda ya samu masu wannan suna albarka ku taimake ta kuna ji ko ku taimake ta a abin nan Allah yake subhanahu wata'ala wallahi bima amaluna mahita la yakfa alaihi min shay'un babu abin da ke boyuwa ga Allah cikin abubuwa wa huwa abin nan yahidu bil jam'i bil jami'i Allah ya kewaye duka wato ilman ga komi da komi ya kewaye ilman ga ilimi kawai jazihin bihi kuma bai saka musu da abin da duk suke aikatawa Allah ya mana kariya ya kare mana imanin mu da addini wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shedan ya kawata makahire ayyukansu ayyukan da kahire ke aikata waɗanda ba su da kyau sai Allah ya kawata musu su suna ta ayyukan barna kuma suna ganin su ne daidai da an shajjahum ala liqa'il muslimin ya zaburantar da su game da haduwa da musulmai lamma khafu al-khuruj li al muslimin lokacin da sun ka ji tsoron fita don su yaƙi musulmi sai ya ba su tsoro min a da'ihin bani bakar ya nuna musu makiyansu banu bakar suna iya cin musu bisa hanya wahun ƙabilatu kinana su ne ƙabilar kinana su ne bani bakar wa kana qaribatu min quraishin wannan kabila kusa take da quraishawa ma wa bainahumul hurubul katira tsakanin tsakaninsu da quraishawa akwai yaƙe yaƙe masu yawa to lokacin da sun ka ji tsoro sai sun ka ƙi hitowa fata iblisu ƙorashin sai iblisu da ya ga ƙorashawa sun ƙi fitowa wannan yaƙi to shaidan sharri gare shi duk abin da kuka yi ku dogara ga Allah kuma ku nemi tsarin Allah kuma ku nemi taimakon Allah shaidan sharri gare shi sai shaidan ya tahi ya fito da wata tiba su mutanen gabanu bakar ƙuraishawa na jin tsoron su ƙuraishawa na son su hito su yaƙi manzon Allah amma suna jin tsoron banu bakar banu bakar na can ba su da labari sai shaidan Ibilisu ya hito da sifa irin ta sarkinsu ya sakku riga jallabiya irin ta sarkinsu ya yi rawani irin na sarkinsu ya hito da yara irin na sarkin suna bai da shi kuma da iblis su banu bakar na can amma ga wani ya to ya ce shi a sarkinsu kuma faddi bi kuma tune bai da bambanci da sarkinsu sharri shi dan kenan to gashi ne ya iso fi surati suraka cikin surar suraka ibn malik sayyidu tilka nahiya wanda a shugaban wannan gehi ya hito bi rijalin min bani ya taho da sojoji cikin bani Ya ce kun gani da ni da duk jama'ata yake mun goyi bayan ku wa qala lahum la galiba lakum al-yawma ce ku san da sani yau ba mai rinjaye minan nas cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni da kuka gani mai taimako na gare ku mujirun wa ma'inun mai kariya mai taimako nake gare ku min kinana kinana na can ba san abin da aka yi ba shedan ya hito da siffar sarkin su gashi da shi na gwazai da sunan su ba su da labari haka dan kai shi yasa malaman ilmul hadisi suka ce in an kawo ga hadisi sai an bincike malamin hadisi da yace annabi ya ce sai an bincike shi wani gari yake in an ji garin da yake wa uwa tai wa ubanta sannan wa aure ta auren hore in an ka gano wannan to mallami ne wa mallami ne sai an gano duk irin wannan sana'ar shirwa ya ce don shedan ka zuwa ya sauko sifa irin ta musulmi ya taho wurin da ba a san shi ba shi zaune masallaci shi na ta ba da hadisi shi na ta zuƙa ma annabi ƙarya to iri ne na yin kun ga media ga da kuka gani wani sako da kuka gani an saki ke shedan na wani sako ba mutum na ya sako shi ba shedan na kuma haɗa mutane ɗaya ka san shi faɗa ka gwada kamar cikin dare bayan an shiga kwana ka ji an bugo ya ka ta wani ƙarfi kwarai kashe ta kawai kashe kawai eh baka san ko ka kashe kawai ka sa ya tawaye a ce ka kuwata to haka ke dan yake yana da hanyoyi na cutar mutane saboda haka su wa'ancan banu kinana suna can suna harkokinsu ga wani nan da su kuma ya zo da sojoji irin na kabilarsu ya ce san shi ya sarkin kuma ga shi ya taho ya ba da gudun wala galiba lako wa'in na ku?" to ana tafiya za ana wurin yaƙi ya ɗauki hannu na ya laƙa da hannun shugaban ƙwarisha ana ta ana hiyo da kun ka sa aboki da aboki mala ana kawo wajen yaƙi ko da shi ɗan ya diba kun san shi ya shekaru sama yana wa mala'iku limanci inda biya ga mala'ika ya san shi wadda ya diba ya gasu mala'iku jibrilu da ta kubba wala ma tara eh, a can sai da ga jama'a biyu sun haɗu Al-Musulma almusulma wal kafira da musulma da kahira al-mala’ika ta ya ga mala'iku wa ya duhu fi yadil harisu bin hisham hannu ne na Sarki da hannun harisu bin hisham suna ta yi taya aboki da aboki na kasa alaƙi bai sai shi ya dawo baya ana ta ya aina haka sai ya dawo ya yi hannu ya koma baya hariban yana mai gudu wa ƙala nan ma ƙalu da sai sun ka ce mai lokacin da suka ce mai a taka zula na alhajar hali sai da kaggamin kawo nan za ka taɓar da mu yaya za mu shigo ƙungumin yaƙi haka ka gudu ka ban mu eh, abin nan eh, suraka sai ɗan ya ce kai in ni bari umin ku ni yau ba ni ba ku wallahi ban kama muku wanga yaki ba ni shiga ne ni ba ni da abutaka da ku in ni arama la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani mina mala'ika na mala'iku ya gane su ya san su karshe da sun ka matsa mai yake kai ni a kafin lani tsoron Allah na tafi karshe da haka yake sai ya iza ka ga ɓanna sai ya tabbatar da ka faɗa sai ya dawo shi mataka to haka shi ɗan yake da malamai ne haka shi ɗan yake da malamai ne za su zanna tare da kai suna ta hulɗa da kai suna ta hulɗa da kai shekara hudu kana tare da su in matarsa ta haihu a taho ka ba da abin suna in ɗansu ya haihu ka ba da gudunmawa in za a yi maɗiyar su wuri ka ba da gudunmawa in gidansu ya faɗi ka ba da gudunmawa in wata lalura ta taso ka ba da gudunmawa sai zaɓi ya taho ceto alagawa ta malam da da allah ya kawo mu wannan lokaci da ceto ran kaɗe haka san abin da za ka ji duk can da aka bashi yanzu ya ga ba ka da sarki sai allah kana buƙatar taimako ne sai ceto yanzu bai yi haka shi ɗin yake da jama'a kullum misalin wannan na kai muku kakku zama kamar misalin shi ɗan da jama'a shi dan yana zama tare da kai shi tai ma abin da kaka so terar da kabe da gudunmawa ce sai shi jayi ran nan na ka gane bai son ka yace ni akhafu Allah an yuhlikani ni ina tsoron Allah ya halaka ni wallahu shadidul iqab Allah mai tsanana azaba ne wannan min tamami kalamin shaitan yana cikin cikin maganar shaitan abin basadahu wato hu. uzuri wato yana faɗaɗa wannan magana tashi don ya kawo uzuri ne aw musta'anafin ko kuma sabuwar jumla ce min kalamin lahi ta'ala daga magana Allah ta haddiyan don kyacewa da iblis ga iblis ya yaqulu al-munafiqun yi nisa a wajen wannan yaƙi kahirai shugabanci suka bada shi yasa duk wani kahiri mai jin maganar su na duniya sun gayyato musulmi kuma shugabancin musulunci suka bada amma su ba su da yawa garin madina kawai suke sosai sai munafukai sun ka hito hiliran don an ce ba a gane manyan munafukai sai siyasa ta tashi manyan munafukai ba a gane sai siyasa ta tashi kowa zai canya gari na yi rana ta yi tutu nan na za a gane munafikan Allah za ka ji irin maganganunsu kamar ba musulmi ba kamar ba da su aka sallah masallaci ba Allah ya ce wadhkur ka ambata iri ya kulu yaqulu na lokacin da munafikan Allah ka cewa wallazi na fi qulubihim maradun da wa'anda cikin zukatansu akwai rikin lahiya da abu yake kada aqida mai rauni ga su musulmi na huwai ta ware suka sallah amma suna ganin kamar ranar kashe annabi za a yi da sahabbai sai suka yi to suna faɗin garra ha'ula il musulmi na dino waɗanda musulmi addinin su ya rude ku ku in banda rudin addinin ku ka ta samu wa'ancin kahirai masu makamai masu ƙayi masu gwamnati masu ne kaji munafiki musulmi na kawai na mangal to inda duk lokacin siyasa ya zo kwantar da hankalinka da kyau diba da kyau yanzu kana gane kan Allah saurara yanzu kana jin magana su za su waɗi saurara su za su waɗi yanzu waɗanda sun gari gima siyasa ta tazo suka ce kun san can suratu ali imran suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzo ne ba su mana alƙawarin kun ba su yi ruɗin ƙarya banza Allah ya mana alƙawari kuma sahun da suke wani ma in annabi yayi zaune sai ya tai ya dauki sandar ga ta annabi haka dan masaudi ya ije shi can don shi dan masaudi ya zama na yakin Allah dan masaudi ya ije can sai ya dauki sandar ya sa ya rike na annabi na ɗaya takalmi mina hakin nan shi gaggawa don ya ɗauko dan masaudi ije ce ya ɗauka takalmi guda ya sa ga hannun guda ya ɗauku guda ya sa ya ce wallah ba ka taɓa takalmi annabi kuma ba ka ɗauka sanda haka suke da a ce kusa ga annabi yake kwarai amma shi a sarkin haikai gaba ɗaya na duk duniya don ubayu kenan saboda haka ba a gane su sai rikicin siyasa ya tashi su munafikan Allah to Allah mu dai roƙonka maka Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su duk sharrin da suka gulli Allah ka mai sai gare su suka ce musulmin na addinin su ya ruɗe su iz kharaju lokacin da sun kai to ma killace duk da karancin su yuqatiluna jama'a al-kathir suna so su yaƙi jama'a masu yawa tawahuma annahum yansuruna bi sababi suna zaton wai saboda addinin na Allah zai ba su nasara kala ta'ala fi jawabin musulmi ba su ce komi ba sai Allah ya ba da ansa wajen jawabin su ya ce ku rabe da su dogaro ga Allah sun kai wa man ya tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya saki duk wanda ya dogara ga Allah ya gali zai rinjaye wanda ba shi ba fa inna Allah azizun lalle Allah mabwayi na galima ala amri marin jayi na ga al'amari ne hakimu bi sunni mai hikima ne ga aiki ne duk wanda ya dogara ga Allah kowane na dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ya Allah ya azizu ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka raya mu musulmi Allah ka kashe mu musulmi Allah ka tada mu cikin musulmi ya azizu ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka kare mu daga sharorin duk masu neman da shi ka kare mu daga cututtukan duk masu neman da cuta ka kare mu daga kulle-kullen duk masu kulle-kullen shiri zuwa gare mu ka kare musulunci musulunci ka kare musulmai baki daya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sa mu cikin wayanda ka yanta ga watan ramadan kuma ka sa mu cikin wanda ramadan zai wuce da dukkan shakawarsu da dukkan gudubban su Allah ka gafarta mana da ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana a cikin wannan tafsiri namu na ƙarshen wannan wata na ramadan Thank you.